على أي شقيه ينصرف من الصلاة أليس كذلك؟ شوان بعد يوي إن متين يئدد الصلاة لمن يئدد الصلاة زي jiyo ta زي zai jiyo قوت dama قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن العامش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال يتي هذا موقوف على عبد الله بن مسعود لا يجعل لا da shaitani للشيطان نصيبا من صلاته kada mutum ya sa shaitan ya samu rabo a cikin sallarsa saboda mai yara yara Allah la haqqa alaihi Allah yansarifa illa an yaminihi wai yana ganin ba daidai ba ne ya juya ta hagu sai dai lalle sai ta dama laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran yansarifu an yasarihi yace so da yawa ina ganin manzo Allah yana juyawa ta hagu yakan juya ta dama sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda aka yi yayi daidai kenan ko qala akhbarana ubaydullah ibn musa an isra'il an as-suddi qala samitu anas ne ya kulu yace naji anas yana fadar cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini anas kuma yace naga manzon Allah yana juyawa yana juyowa da daman sakina قال Muhammad محمد Yusuf, يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال سميت أنا سبد مالك قال in sarrafan nabiyu sallallahu Alaihi wasallama an yaminihi ya ni fi salati babu attasbihu fi duburin salati yin tasbihi bayan sallah bayan an sallah bai sallah gina attasbihu an ta kula subhanallah قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا حقل أو حقل ها حقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عتية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال أبو ذر يجي سيدنا أبو ذر يجي رضي الله عنه يجي يا رسول الله abu zarri ne al-ghifari ya kowa ya san shi ko sahabiyyun rahim allahu abu zarri eh, zai rayu shi kadai zai kaza zai kaza ba haka bane ba karshe kawo yan masaloli masu wahala sai na Usman ya ce Abu Zarri ka dan fita Madina ka je kauye ka je bayan da ka je ka zaman ka kada ka mutane su abin nan sai ku sai tasiri da kai قال أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم zahaba ashabu dusuri bil ujuri ya manzon Allah masu kuɗi sun rabauta da lada mai yawa sun tafi da lada mana sun rabauta da lada mai yawa me yasa Abu zarri ya faɗa haka qala yusalluna kama nusalli <coughs> suna sallah kamar yadda muke sallah mu da su duk daidai muke a wajen sallah waya sumu na kama na suna azumi kamar yadda muke azumi wa lahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha sai dai su suna da ragowar kuɗi da suke sadaka da shi wa laysa lana ma natasaddaqu mu kuma ba mu da ragowar kuɗi da kuɗin da zai shi ma ba mu da shi balle ragowa da sadaka mun yi musharaka da su wajen sallah da azumi to sai suka tsere mana wajen suna da kudi suna ba da sadaka wa lahum fudul amwali ina ma na lahum fudul amwali ragowar dukiya to mece wace dukiya ce ragowar dukiya ragowar dukiya abinda suka samu na biyar bukata abinda ya sauransu a bada sadaka ko zakka je a taimaka ma mutane yanzu waye ke da ragowar dukiya wane ne babu wanda ke da shi babu duk dukiyar da yake da ita yana neman ƙari eh duk abin da ya tara kuma ba ta su bane yana neman tsari ne kullum shi ya sa ba ba za a wadatun ba yi. da a ce wannan ya zo kowane gwamna ko kowane shi ya ɗabi kudin najeriya yadda yake so to ya bari a huta da najeriya ta yi duk abin da take so amma kuma yana son ya sake yana kuma son ya sake kuma yana son ya samu wani makamin kuma saboda me in eh, saboda ya jagoranci ne shugabanci ne kai kai ai me yasa yake so shugabancin ma da ake ana aiki ne kujerar ake so da kuɗi abin da ke karkashin shi shi yasa ba wanda ke da kuɗi in ya tara biliyan tiriliyan ba shi da kuɗi bi ishe shi ba yana bukata har yanzu da shi da wanda ba shi da shi duk ɗaya suke yadda za ka samu damuwa in ka nemi cefane ka rasa haka zai ke samun damuwa yana da biliyan ya nemi wangilan da zai ci biliyan ɗaya kuma ya rasa shi ma ya shiga damuwa ke to me ya talauci ba bukata ba yasa kowa duk dukiyar da ya tsara talaka ba ran da za a ce alhamdulillah balle a ba da zakka balle a taimaka balle a ce a'a najeriya ta jiga ta ta galabai ta bar abarta ta huta a'a eh wanda aka yi lokacin da ake chairman lokacin gwamnati bai isa ba ana son kwamishina bai isa ba ana son gwamna bai isa ba ana son sarrafa ko majalisa bai isa ba ana ko kullum yana son ku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afala u'allimuka kalimatin idza anta qultahunna adrakta man sabaqak bazan nuna maka abin da in ke faɗa adrakta man sabaqak ka riski wanda ya riga ya tsere ma ba duk wanda ya tsere ma an ka faɗa ka riske shi mana ka cin masa kenan ولم man من خلفك إلا من عمل بمثل أما عملت wanda ma ka wuce shi ka tsere mishi ba zai kama ka ba sai in ba zai taran maka ba ba zai cin maka ba sai in yayi wannan abin shi ma qala qultu sai Abu Zar ya ce sai na ce bala ya rasulullah ina son haka a nuna min qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tusabbihu dubra kulli salatin salatan wa talatina وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير شوفوا نقريك in kai wannan duk wanda ya tsere ma ka cin masa duk wanda ka tsere ma ba zai cin masa ba sai in ya yi irin haka din قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أقربوا لك سيدنا وانشاء أبو ذر وأنكما سيدنا زيد بن ثابت يكي أمرنا أن نصب أمرنا أن نصبها في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يا أمم شيم ميتسبيه باين قوة صلى ثلاثين دقيقة ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين ونأتي مهي تكبيري الثلاثين له فأتي رجل أو أري رجل سيوانا مكيني مفركي من الأنصار في المنام فقيل سيأك سيمشي أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصديه الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين manzo Allah ce ku yi tasbihi bayan kowace sallah 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 qala na'am yace eh haka yace mana qala faj'aluha 25 sai shi mutum yace to yanzu maimakon 33 25 za ku yi 25 waj'aluha ma'a ma'a waj'alu ma'aha at-tahlil fa ukhbira bizalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka ba manzon Allah ga wani yace da kace sai yi haka shi ne ce walaisa haza wannan ba ai aiki da mafarkin wani annabi bane bal huwa min al'amali bi qawlihi ai aiki ne da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al babin da zo yake bayani ranar tashin alkiyama bayan mutum ya zuwa musulmi mai tauhidi mai farkon abin da za masa hisabi don babu imani in babu tauhidi babu akida ai babu magana ke. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد العبد الصلاة صلى إذا فرق أبن ذا أي لسافي ذا أبن أكين أي كمباوة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة in an samu sallah su ta cika sai a rubuta masa ta cika wa in kana fiha nuqsanu in an samu sallan kuma da shauran ga gobe ta cika ba to ya za a yi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ya fada ma mala'ikunsa unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in ku bincika wa na yana da nafil fili da yake yi yana da nafil fili da yake yi yana sallan walha yana sallan shafa'i da wutiri yana biyu kafin azhar biyu ba yana yi yana yana fili yana qiyamul layl yana yi fa akmilu lahu ma naqasa min faridatihi in kun same shi yana da fili to sai ku ɗauku wannan ladan ku cika farilla thumma zakat sa'anna abinci kuma zakka thumma al a'malu ala hasabi zalika na kuma sauran ayyuka sauran ayyuka akwai aiki ko a wajen sallah ko zakka ina ne yafi sallah ina ne yafi yafi wuya eh wajen zakka ko قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حمال قيل لأبي محمد صح هذا قال لا والمراد والله أعلم أنه لم يصح عنده مرفوعا لأن المرسل عنده أقوى da yake la a bai sanadin da yake marfu'in bai inganta ba a wajen shi amma akwai mursali wanda yake yana da karfi a wajen shi babu sifati salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo na bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ke sallah قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعلي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال ألا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيكم iya sanin yadda manzon Allah ke sallah na fi ku sanin yadda manzon Allah ke sallah fa kalu lima yanzu ce akan me dan me saboda me ka fi mu yawan guguwa da manzon Allah ne lazimta manzon Allah ne ka riga mu shiga musulunci ne ka riga mu kaza kaza ne fa ma kunta aktsara na lahu taba'an taba'at tabi'atan wala na lahu suhba

sai ya ɗaga hannayensa biyu masu albarka har sai ya je daidai da kafadunsa biyu masu albarka sun mayu kabbiru sa'an nan ya kabbara hatta ya ƙirra kullu azumin fi maudu'ihi har kowace gaba kowar kashi kowar gaba ya koma inda yake ya nasu mana nasuwa kenan a cikin sallah sun mai ya ƙara'u karatu ثم يكبر sa'an sa'annan yi kabbara wa rufa yadayhi hatta yi bihima mankibayhi thumma ka’u wa yadh'u rahatayhi ala ta fuka hannu hannuki ya dora su akan gwiwarsa. hatta a kullu azumin ila mawdi'ihi sai komai ya koma inda yake da mana nutsuwa ke da daidaito wala yusawwibu ra'sahu wala ba ya sunkuyar da kai shi kuma ya daga kai shi daidai yake kamar yadda kake karanta cikin risala ta inda an ɗora da za a ɗora kwariya a bayan mai shi ثم يرفع رأسه سألنا يتقى كنسا فيقول سيأشيشي سمع الله لمن حمده فيقول سمع allahu liman hamida. ثم يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه sannan ya sake ɗaga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun zo daidai da kafadinsa masu albarka ya zunnu abu asimin annahu qala hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi mu'tadilan har sai kowace gaba kowace kashi kowace gaba ta koma inda take daidai wa daidai ثم يقول الله أكبر فأنا يشاء الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فأنا يبي سجدا فيجازي يديه عن جنبيه سيبود هنا ينسى قدادي ما سؤال بركة كذا يحمي سدى كافة ابن jikinsa thumma yasjudu sa'annan ya sujjada thumma yarfa'u ra'sahu sa'annan sai ya dago kansa wa yasni rijlahu al-yusra sai ya nadi kafarsa ta hagu fa yaqudu alaiha ya zauna a kanta in ya koma da kafarsa ta baya hagu ta baya kanta zai zauna in zai zauna kan tafin kafar hagu kenan shine zai fito da abin fili ko da ba kan tafi zai zauna ba in mutum ya zauna haka kan tafi zai zauna ko kan sa zaman zai kai kan tafin kafarsa to amma shi ne zai sa a fahimta sosai don a lokacin tafin ne yana kallon ina yana kallon sama yana kallon sama wa yastahu asabi arjilaihi idza sajada in ya sujada sai ya buda yatsun kafarsa baya matse su thumma ya'udu fa yasjudu sa'annan ya koma ya sake sujada ثم يرفع رأسه فيقول سألني يتلقى كنسا الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيقول عليها معتدلا حتى يرجع كل عزم إلى موضعه معتدلا ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك فأنا يتاشي بكاعة تأتينا نعم، بكاعة تبكم يد يأتي فإذا قام من السجدتين إن يتاشي لك سجدة راديو كبر ورفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة أو القعدة التي يكون فيها التسليم إن أكي أكيزونا زما تبيو لذا أسلم صلى أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر farko ce asna rijlahu yanzu ce akhara rijlahu sai fito da kafarsa ta hagu ta haka ta da ya fito ta damansa sai ya zauna kasa in aka ce zauna kasa ai an fahimta ko saboda farko ya zauna kan kafar biyu yanzu kafan ba ta wajen ta shigo cikin wajen kafar dama sa'annan sai zauna kasa kenan ko ya an fahimta wajen nasa mutawarrikan a tawarruku kenan ala shiqihil aisari a bangare barya hagu jiya mun karanta hadisi sifatu salati eh, sai da naje gida nake tun da muka fara buhari in ana karatu nai ko nai gaggawa ko ban fassara wani abu ba ko wani abu da faru kafin magaruba ko ina sallar magaruba ko kafin isha sai na na tuna da shi to wannan na bincika na rasa me ya faru amma na sa akwai abin da ya faru to shine wannan hadisi ya fassara sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qalu sai suka ce sadaqta sun yadda sun mika wuya kenan ko haka za kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائرة بن قدامة قال حدثنا عاصم ابن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت وائل بن حجر يتي سينتي لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي والله زنك اللي سلم منظم الله لقيا يا يكي صلى فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى هاغت بأذنيه da ya bambanci tsakanin wannan da wancan kafadunsa wannan kuma fa uzunai wa ba a yada hulyumna ala zahar kafihin yusra wannan kuma ya kawo sifa sai ya ɗora hannunsa ta dama a kan hannu dagu na imana kabal kenan ko قال ثم لما أراد أن يركع رفع mislaha zai زي sai سيد أجا hannayensa kamar yadda yi. فوضع يديه على ركبتيه فإن أين سجد ركوئي سيء أطورا أن يقول لابي أكن بيوين فقل لابي كيرا ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحزاء أذنيه سيء سجد سيء الإتافك سبدابي أكسى أما جيدي لكل ننصر ثم قعد فافترش رجله اليسرى فأنا سيزونا سيشمك لكفر ستهوك ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته, وركبته اليسرى سيدوك هنو ستهوك يقول كذب gwiwarsa a kan cinyarsa ta hagu waje ala mirfaƙahul aiman sai ya ɗauki hannunsa ragu mirfa sai ya tsura a kan cinyar dama thumma qabada sintaini fa halaka halaqatan thumma rafa isba'ahu fa ra'aytuhu yuharrikuha yad'u biha qabada ne ne sintaini shi kama wannan guda biyu halaka da ka yi wannan haka sannan yin ika wannan da ƴar nuni kenan ita za a nuna to sai sai فرأيته يحركها يحركها يدعو بها ما معنى رأيته يحركها يدعو بها يا زائد in aka yi haka sai a haka sai a mika wannan ana tahiya ana ana tahiya har a a'a ba har لأن التعبير يحركها فعل المضارع يدل على الدوام والتجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت يحركها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجاز وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره وفائده هو يحركها معنى التحريك كنا أنزل فعل المضارع fi'ilin muzari'i yana nuna cewa ana yin abin ne a dan tsaya kuma a cigaba a dan tsaya kuma a ci gaba shine yuharrikuha amma at-ta'biru bil ism shikenan an kama shikenan ba za a tsaya ba har a tsaya an fahimta wannan matsalar sai da muka tattauna ta lokacin da sifatu salati da su 70 71 70 haka yuharrikuha to akwai wanda shi ali shi ana ce mishi albadi sabir lokacin da zama zagan dire eh eh ana tattauna wannan matsalar to akwai wani shi ali bin mushrik shi ake ce ma albani sabir ya fitinu da albani ne shi ne har ake ce mishi albani as-sabir amma shi yana sallah haka yake har ya aka ce mishi a'a yuharrikuha kai balarabe ne amma yuharrikuha ina ma'ana yuharrikuha at-ta'biru bil mudari yadullu ala ad-dawam wat tajaddud ma ma'ana ad-dawam wat tajaddud ba adaina ba amma kuma haka ake yi har a sallame ba an fahimta لكن يحرقها التعبير بالمضارع كنا فانا يدعو بها يدعو بها انا الدعاء انا هكا وان اكف كي وجد بها الدعاء كما فا ما كتب بها الدعاء كما قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد يجي شيء نساكي داوان زلوكة نصني فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب kina ga mutane akwai sanyi duk hannayen su na karkashin rigunan su sai na ga suna ta motsa yatsun su amma cikin riga hala akhbarana sa'id ibn amir an sa'id ibn abi aruba an qatada an yunus ibn jubair an hisana ibn abdullah ar-raqashi qala صلى بنا أبو موسى ihda salatayn isha aw ashi yayi mana sallar isha fa qala rajulun min alqawmi sai wani mutum cikin jama'a sai ce uqirratis salatu bil birri waz zakat ay qurinatis salatu bil birri zakat sai suka zama abu daya dukkan sun zama farilla ko haka imamun nawawi ya ce فلما قضى أبو موسى الصلاة ما معنى قضى الصلاة يرموا ويتك الصلاة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا wane ne ya faɗi kaza wa kaza ɗazu fa'arammal ƙaun kenan ƙaun sai mutanen suka ransu ya ɓace suka yi fushi ma'ana tun da liman ya tambaya ma'ana wanda ya yi laifi ke faƙala la'allaka ya kultu ha hitan halaka ya faɗa ana kultu ha wa kan خفت an tabka a تبكعني بها ba na faɗa ba kuma na ji tsoron kada ka fuskance ni da abin da raina ba su ka sammalin ni ne faƙala rajulun min alƙauni ana qultuha wa ma aradtu biha illa alkhair shi wani ce ni na fada kuma ba komai yasa na fada ba alkhairi nake nufi ba mugunta ba qala abu musa aw ma ta'lamuna ma na fi salatikum ba ku san abin da za ku fada a cikin sallah ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatabana fa'allamana salatana manzo Allah ya muna kutuba ya koya mana ya sanar da mu ya ilmantar da mu yadda za mu yi sallah wa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnan mu abinda za mu yi a cikin sallah kala a saba kala ya ce ina zamanin sai ce iza uqimati salati in aka tsayar da sallah aka tada ikama falya ummukum ahadukum falya ummakum falya ummukum aw falya ummakum ahadukum ɗayanku ya yi muku liman fai za ka bara fa kabbiru wai za ƙala ghairin mabdudi alaikin wala zalin in ya kai karshe ya faɗi wannan kalma fakulu amin ku ce amin yujibkum Allah Allah zai amsa addu'anku fai za ka bara waraka'a fa kabbiru warka'u fa imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum in yi kabbara ya ruku'i in yi kabbara ya sujada sai ku yi liman na riga ku yin sujada da da ruku'i da sujada ai shi yana riga ku kuma tasowa tasowa da ya riga ku din a lokacin ku kuna cikin sujada ko ruku'i zikirin da ya wuce muku na ya riga ku din nan za ku iya yi ba kafin ku tashi ai kuma qala nabiyullahi fatilka bitilka shi kenan tunda ya riga ku yi ruku'i da sujada ai zai riga ku dagowa kuma za ku iya yin wannan abu fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd aw qala rabbana wa lakal hamd fa inna Allah qala ala lisan nabiyhi sami Allahu liman hamida saboda Allah ya fada akan harshen annabinsa sami Allahu liman hamida fa idza kabbara wa sajjada wa sajjada fakabbiru wasjudu فإن الإمام يزل قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة عند القعدة فليكن من أول قول أهدكم إن أكزونا ذا أي أنزونا تهياتنا فاركم أبن ذاك التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أو سلام عليك وكتشي السلام عليك ko salamun alai duk wanda ka fada yi mama har muka rabu da Sheikh Bin Baz shi salamun alaikum ne wanne ne fi kai matuka assalamu alaikum ko salamun alaikum ha salamun alaikum shi ya fi assalamu alaikum ba haka bane ba salamun nakira tahtaju ila sifa wasf salamun wata sufa za a ba shi eh eh a salamun azimun kafirun kabirun ko mai hankali ne Allah Ibrahim kalu salaman ko kala salamun kawun munkarun أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب العمل في الصلاة باب يزوبا قوة أيكي أتكين صلى أيكي فات صلى با أقوي غرغدا وند ذاك يبزي قات صلى با قال أخبرنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب manzo Allah ya fito masallaci ya zo zai salla ya dauko jikanyarsa jikarsa kuma mata zainab sai ya dora ta akan wuya aka ce ko akan kafada fa iza raka wa ba'aha in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta don ruku'i ba zai yi kuma ana rike da ya ba ko ko da ba ko ruku'i ana yi ne da hannu biyu da hannu hannaye guda biyu wa idza qama hamalaha in ya kuma daga daga ruku'i sai ya dauke ta in ya yi sujjada sai ya ajiye ta in ya dago sai ya dauke ta har ya isa ya idan da sallah to wannan aikin baya bata sallah eh ban ji ba Eh, imamu shaukani yana sallah sai rawanin sai warware ya kwanci ana cikin sallah ko ya bar rawanin ko ya dakatar da sallah ya gyara rawani ya ce a'a sai kama rawani yana sallah yana ruku yana sai da aka gama sai ce al'imama bi umama al'imama bi umama قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت, بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو في الصلاة حال كسر يوسينا في الصلاة الواو تقول واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا في الصلاة كائن في الصلاة خبر المبتدا أي حالة والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها من ذا الله كيف إيه. باب كيف يرد السلام في الصلاة yaya mutum zai amsa sallama in aka gaishe shi a cikin sallah kai mai sallama da ana assalamu alaikum sai ka amsa to daga baya aka ana sai kai nuni ko قال أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني بخير هو ابن أشج أن بن صاحب العباء عن ابن عمر عن سهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي da shi ke manzo Allah yana sallah sai na gaishe shi faradda ilayya isharatan sai ne قال ليس أحسبه قال بإصبعه هو ده يا قال أخبرنا أيها بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة يا شيخ مسلاجي وإن متعنينا صلى في لمتعنين سكشكو سنة غيشيش قال فسألت سهيبا كيف كان يرد عليهم شلة مي سهيب يا يا يكي مي دك أمس غيشوك قال هكذا وأشار بيده في شلة هنويك السلام عليكم سعيد مش حكا يا صاحب babu at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu nisai babin da in aka ra'un liman na sallah wata mas'ala ta faru ana son ana son a tuna masa a nuna masa a an karar da shi to in maza shi su subhanallah amma mace kofa ba za ta ce subhanallah ba sai ta yi ne sai ta yi tafi wajen irin tafi ba haka ba da bayan hannu قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء تسبيح ماذا لا سي تسبيح ما تسبيح ما ما تذا سي دون أسن لمن يسن أنا أقول جارا أشي صلى الله فأنا ما تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى wai tafin ma ba za ta yi wanda za a ji daɗin shi ba a'a sai ta yi haka ko haka eh ba kowace aya wasu malamai suka ce ba kowane lokaci ake mabude ma liman ba fa sai in ya karanta abin da ya bata ma'ana shi ne sai a buɗa a gyara masu kenan ko mhm. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليصبه الرجال ولتصفه النساء قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز ابن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل صلى النافلة إلى إلى إلى إنا صلى النافلة في الأداء قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة وأن nassi ne ko alaikum bi salati fi buyutikum ku yi sallah ku kula da yin sallah a gidajen amma na filfili sallan farilla wajibi ne ka je masallaci sallan nafila ka yi duka a gida ya fi lada da kai a masallaci ha? <laughs> babu i'adatu salawati fi jama'a ba'da ma yusalla fi fi baitihi in mutum ya salla a gidan shi zai fito yazo kuma yaga yanzu musallaci aka sada ikama ana salla ya zai sai zauna ko ya koma ko ya ebi su قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سميت جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في صلى أصبات تارد منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائدان في ناهية لم يصليا لم يصليا لا aka يا aka manzo Allah ya waigo sai ga wayansu mutane جيفي suna zaune gefe ba su yi الله tare da manzon Allah qala fad'ahuma sai manzo ce a kira su faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma sai aka kawo su a firgice suna karkata qala ma mana akuma an tusalliya manzo Allah baya farma mutane me ya hana ku yi sallah qala sallaina fi rihalina kace ai mun sallah ne a gida a anguwan mu a gida qala fala taf'ala yace to shi daga yau kar ku koma yin haka to ya zamu yi idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama fa salliya fa innaha lakuma nafila in kai sallan ku kuka zo ku tare da liman yanzu yake sallah sai ku kabbara ku shiga ku bi liman wannan sallah da kuka yi fa innaha lakuma nafilatu wacce ce sallar nafila wanda aka yi da liman ko wanda suka gida إيه؟ ولا wanda suka قال فقام الناس ياخذون بيده يمسحون بها وجوههم يمتى رسل تعيش كما هل من الله سنة شافها وفسكر تبركي قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي سنة كما هل من الله نشاف فسكر فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك Mẹ́ tó mọ́ rẹ̀. fi salatin jama’a ti fi yi masjidin kansun fi yi maratan. Babin da ya zo, ana shigowa ga shi an idar da salla. Za ku sake yin jami’a wannan masallacin? Ya? Eh? قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده منذ الله يا إلد صلى سيغا ونيازينا صلى شيكتي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ما هو الذي تجلي ما هو الصدقة يصلى إيه تاريخ يسلم لا ننجمئ قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال wannan ce da ya kama hannun manzon Allah sai ya sanyi ba haka bane ba to wannan tabi'ar hannun manzon Allah kenan da kanshi amma manyan shehunnai suna yi in za a zo gaishe su sai a sa hannun cikin kankara wallahi tallahi أنا zuwa sai a cewa hannu ana kama hannu sai قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه wannan hadisin yana nuna cewa za a iya maimaita jam'i bayan liman ya yi jam'i kenan ko ba za a iya ba za a iya ko Kala abdullahi yusalli salatal asiri wa yi sallin maghriba walakin shawo wannan ba maganar manzo Allah bane ya alaihi ba babu salati fi saudil wahid babin da yazo na yin sallah a cikin riga ko jallabiya tun daga sama har kasa ko babban riga in aka rike aka ta inda ba inda al'aura za ta fice ko قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ونفي من الله صلى الله عليه وسلم أيصلي الرجل في الثوب الواحد mutum zai iya yin sallah a cikin riga guda ɗaya tufa tsada kala awa kullukum yajidu saubai dukkan ku ke da riga guda biyu babbar riga da jamfa da wando kowa ke da ita awa ne kullukum saubani to ina ba na wannan magana ya halatta ke kenan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقيه منه شيء kada mutum ya yi sallah a cikin riga guda ɗaya ba tare da ya kamar mutum ya dauki zani sai ya daura haka a'a sai ka jefa bakin bakin zanin ɗayanan ɗayanan sai ka kulla ta baya laisa ala atifi shay'un ko ka yafa sura nufi nufi na biyar a yau za a je hutu sai kuma bayan sallah insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah madauki sarki muna roƙonka don girman zatinka ga mu cikin lokaci mai albarka mai falala ga alhazai duk kowa ya sheka ya je ka ka'aba ɗakin Allah madaukakin sarki Allah kowa ya je da bukatarsa da talaucinsa da gazawarsa Allah ka karbi ibadunmu baki daya Allah ka amsa addu'ansu ya Allah duk wanda yake neman alkhairi Allah ka bashi Allah ka yalwata ku duk wanda yake bukatan yalwa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya Allah ka tausaya ma Najeriya ya Allah ya Allah muna muna roƙonka don girman zatinka ka tausaya ma arewa ya Allah ya Allah muna roƙonka don girman zatinka ka farfado da kasuwanci a kasar Kano Allah ka bada lafiya da zama lafiya Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah abinda ake yi mara daɗi mara kyau Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah Allah ka daidaita tsakanin shugabanni da talakawansu kowa ya ce shi ke da gaskiya shugabanni sun ce suke da gaskiya talaka sun ce suke da gaskiya kuma kowa ya tsaya to yaya za a yi Allah ka daidaita tsakaninsu ga hana zubar da jini ya Allah Allah ka yalwatar da kasar nan Allah ka ba da damina mai albarka da sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da albashi da duk abin da ɗan adam mutane ke rayuwa a kai Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم